duk mutumin da ya kira ka zuwa ga maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka gode mai saboda ya maka shaida cewa kai masoyin manzan Allah ne da haka muna kira ga al'umman musulmi gaba daya da musulmi ordinary da batijani dan faila duk muna kiran kowa da kowa ya ansa wannan kira na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa maulidin manzo Allah Amina ta neja kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku masu imani ku ansa kiran Allah ku ansa kiran manzon Allah duk sanda suka kira ku ga abin da zai raya ku to ba abin da zai raya muku masoyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka mu yi kokari mu halarci wannan taro na manzo Allah amina wanda za a fara tun kusan sha ga watan disamba sha biyar sha shida sha bakwai sannan a kammala shi da haka muna kira ga al'ummar musulmi a yi kokari a halarci mina tun ranar laraba domin akwai musabaka ta diwani da za a yi don kowa ya halarci wannan alkhairi muna kira ga al'ummar musulmi zakirai da sha'irai kowa da kowa dai muna kira gare shi ya halarci mina domin raya wannan taro na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ba da ikon zuwa Allah kai mu lafiya ya sa a taron lafiya alfarman mai taron Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum Atijaniya